damban nan za a fafata tsakanin kaddar autan dan bunza yaro mai wayo daga bangaren jamus da kuma shagon dan ladi geza daga bangaren gurmada kaddar autan dan bunza shine mai bulin wando na jeans yankakke shagon dan ladi geza shine mai dada a kansa yayi addu'a ya mai da ƙasa bayansa kaddara ya shafa masa wani abu a ƙirjinsa da alamar addu'a ya yi masa kaddara kaddara kaddara kaddara kaddara ya fara a ƙarƙari kaddara kaddara yawan shagon ɗan da geza hannu ɗaya ya girgije a damar da kaddara ya samu ya fidda wannan dama kaddara kaddara kaddara kaddara kaddara kadara ya sake masa hannu kadara kadara kadara kadara kadara kadara kadara kadara ya dafa shi dafa da dafa da kansu dafa suke yi a wannan dambe kadara kadara da Allah dake za kadara shagon dan ladi geza ne daga bangaren gurmada kadara kadara kadara ya masa gargari baya ya tumar da shi a tsaye wallahi kadara kadara kadara kadara kadara kadara ga damban an dawo na kadara dauda kanan dawo barka da zuwa kaddara sun sake gaisuwa irin ta yan dambe kaddara shagon dan ladi shagon dan ladi shagon dan ladi shagon dan ladi na ciya mai idris bambarewa mai share ciya ma alta mai nebo da barka da zuwa katangar siga suka riba kai farin banza madina da wannan ladi mai kama da ubansa ka gwada mana a zaman duniya Allah ya maka ajiya ga dambanan za a fafata tsakanin fasto daga bangaren gurmada da kuma sola na autan dan bunza daga bangaren jamus sola shine mai dada fasto da bangaren gurmada shine mai bakin wando da sarka a wuyansa gashi nan sun yi gaisuwa irin ta 'yan dambe sun yi gaisuwa irin ta 'yan dambe sola sola ya durkusa yana addu'a fasto ma yana addu'a a tsaye addu'a fastoci a tsaye ake yin ta ga sola nan sola na autan dan bunza faston gurma daga bangaren gurma da shine mai saye da bakin wando dukansu da dada suke da shi a kansu sola sola na autan dan bunza sola na autan dan bunza sola na autan dan bunza sola ga dan ban nan ne sola na wata namun za Pasto! Pasto! fasto yaro ne mai ɗaukar wahala da ɗaukar duka sola kuma akwai wayo irin na mai gidan a watan ɗan gunza sola sola sola ya fara farmakar sola ya fara farmakar fasto sola sola ya tsaye da fasto a yayin da hannunsa ya samu matsala zai je a duba masa ga dabban nan an dawo sola na autan dan munza daga bangaren jamus da kuma faston gurmada daga bangaren gurmada wato fasto na mai tafasara kenan fasto na mai tafasara ga nan faston ya shiga rijiya rijiya irin ta 'yan dambe Tola. Dan ba gidan gado aka yi girma da ba yawa sai zafi ma shan kunu su a ciki. Ba tambaya da Pasto. Pasto. Pasto. Pasto. dan banza. Pasto. Kaga dan maka pasto. Kai pasto. Pasto. Ba tafiya kai. Pasto. Pasto. Pasto. Pasto. Sai na dan banza. sola ka eh, pasto ya da zai da kai pasto pasto eh, pasto gadan banna gadan banna pasto na wata nan munza gadan pasto sola pasto na mai su sola na mai sola na nan munza daga bangaren zira wata nan munza kenan pasto

Sola na watan nan banza sola pasto pasto sola gadan na na to mai hannu kana mai hannu in ya mutu ya zama magana ya mutu kuna wani banza yawa waya ba da amfanin komai akwai mutuwa tsaye akwai mutuwa ta faduwa ƙasa pasto sai kinga sun jama mutum hannu kuma ya gari kirye shi da za a gane mutum ya mutu a tsaye wannan dan banza ne da Allah aha sola da dawo wutan banza sola pasto na mai sakwasara ga tunan tunan da kiba da ni sola sola kai sola da dawo wutan banza da banza pasto na mai sakwasara to ga dambanan ana fafatawa tsakanin mabinu daga bangaren kudu da kuma garkuwan aliyun dan shago daga bangaren jamus dukansu gajajjeren wandina suka sa mabinu ya kwanta yana doler garkuwan ɗan aliyu mabinu garkuwan ɗan aliyu karfa ne kuma yana da dama ta ƙarfi mabinu garkuwan ɗan aliyu daga ɓangaren jamus mabinu lalalalalala la la la la la mai ƙarfi ne ba mai ƙarfi ne mabinu mabinu mabinu garkuwan ɗan aliyu mabinu shi yake buga ɓangaren kudu garkonan aliyu shi yake bugawa bangaren jamus mabinu lalala mai karfi ne ba mai karfi ne wala garkuwa dan aliyu ya hana mabinu dukkan wata dama ya hana dukkan dama ga mabinu shagon na balbali ya hana mabinu dukkan wata dama Mabinu. Mabinu. Mabinu. Da. Mabinu ya kafa shi ba. Ya kafa shi wallahi. Ya kafa shi ba. Mabinu. Mabinu. Wallahi Ali ka karfa ne. ya hana mabinu dukkan wata dama damar farko da mabinu ya samu ta kubce masa mabinu mabinu dan ban kwakwa ta yi yawa mabinu sun sake dawowa domin ci gaba da fafata wannan dambe tsakanin mabinu daga bangaren kudu da garkuwar dan aliyu daga bangaren jamus babinu babinu babinu babinu babinu a sake